Assalamu alaikum daga Hausa 24 Channel har yanzu muna cikin wannan littafi mai suna bahawa wanda Sa'adatu Waziri Gombe ta wallafa in ba sauraro ba su manta ba ne mun kwana ne inda muka ji tabba Alhaji yi bakin cikin rabuwa da abokansa makwabcinsa wanda yake ƙaunar ɗan uwansa Alhaji Alhaji Umar ya ɗauke masa amanar ɗansa da kuma haƙƙinsa kula da shi da kasuwancinsa ya bar masa da ya dinga ƙoƙarin sa ido inda ya ga ya karkace ya yi masa gyara. Farida da Mama sun rabu cikin kuka tare da baƙin cikin rabuwa. To masu sauraro a nan muka dakata yanzu kuma za ci gaba. Ku ci gaba dai da subscribing ɗin mu a YouTube domin ku jin daɗin masoyanmu. Muna nan mun za mu rinƙa kawo muku littattafai masu nishaɗantarwa, gamsarwa da kuma faɗakarwa. Ku ci gaba da sauraron mu. alhaji alhaji alhaji ta shiga falon tana kwala masa kira ya kalle ta a firgice lafiya cikin daren nan ta miƙa masa wani farin takarda ya kalle ta ciki da mamaki menene wannan tace ce adres ne na samu inda zamu kai dini yanzu zan na kasa bacci na kuma TV kenan naga suna tallan wurin na lura masu matsala irin ta dina sun samu waraka ya kalle ta ran a ɓace yace ɗana ba mahaukaci bane kuma ba ɗan shaye-shaye bane da za a kai shi wannan guri cikin nuna damuwa tace Hajiya Hajiya tace Alhaji ka duba ka bincike wannan wuri ba mahaukata ko ƴan shaye-shaye bane kafin in baka sa'a na bincika na jiyo komai akan su abinda ya fi jan hankali na gare su shine sun haɗu da addini da kuma magungunan musulunci gini yana buƙatar taimako na addini da na asibiti dukka wanda duk sun haɗa da ƙyar ta samu ta shawo kansa ya yarda zai bincike in yi masa yadda hankalinsa zai ɗauka to zai yi tunanin dura Shamsu a gurin rayuwa samad ake um, ruwan sama ake tsugawa sosai ruwa irin na Lagos wanda idan ya fara sai an ga tsawon sai iska ce mai haɗe da fishin ruwa ya shigo ta windo ya wanke mata fuska haka yasa tayi saurin buɗe ido tare da yin addu'a ta miƙe ta nufi jikin windo ɗin ta zuciyar ido tana shakar daddaɗan iskar da ke ɗaukar fuskarta jin yana ratsa ta yadda ta tafi ta fi so fiye da kowa yanayin kenan ta tuna yin zuciyar ta tambata fari tas ɗin ke cikin wani irin nishaɗi ƙarar turon bulan ne da aka danna ya ja hankalinta zuwa ƙofar ta Bahijja kenan tayi saurin zura hijabin ta nufo ƙofar falon a nan mai gidan su ke faɗa mata suna da baƙi da ke son ganin sun je cikin asibiti aka ce ba su iso ba shine suka biyo su sun gida ce wai yana da matuƙar muhimmanci su ga likita ta yi murmushi tare da saba wanda kullum yakan maƙale a fuskar ta ce kai su falon baƙi ka ce su jira ni ko to madam ya amsa tare da juyawa duka cikin harshen turanci suke magana nan ta juya ta nufi ɗakin baccin su kai tsaye ta same shi har yanzu bacci yake duk da iska mai sanyi da ke ratsa ɗakin yana da ratsa fuskar ta sai dai bai san shi farkawa ba a hankali ta sa hannu tana jan hancin bargon da yake lulluɓe tana murmushi amma sai ta ga ya dunƙule guri guda ya ci gaba da baccinsa tamkar wani bebi ta kalli kyakkyawar fuskarsa sai miƙi ƙunshe da annuri da lafiya tare da kwanciyar hankali soyayyar ta ji yana ƙara tasiri a zuciyarta cikin muryar shagwaɓa ta ce please my dear ka tashi mana kana da baki bai saurare ta ba sai ƙoƙarin jawo ta jikinsa da yayi yana narke mata a jiki yana ci gaba da kwanciyarsa a jikinta yana jin son ta na ƙaruwa bacci nasa mai daɗi yana ƙaruwa yana ƙaruwa girgiza kai tayi tana murmushi a ƙwace jikin tare da sa hannu tana jan hancin tana wasa da shi my dear please ka tashi ka dubi time ta farka shi a ɗaya na safe bacci ya isa ba haka ba don ruwan sama ba da fa ka fita tun karfe takwas cikin muryar bacci ya ce shi yasa nake son damu damuna yana bani hutu in samu nutsuwa da bahijja amma ina wannan likita ba za a bar wannan likita ya huta ba in barka da hutawa daga baya ka ce me yasa ban tashe ka ba ka fa tuna me ka ce min ko bacci mai daɗi da nake ki tashe ni ko da ƙamshin jikinki rungume ya sake ya ci gaba da kwanciyar shi bata kula shi ba ta miƙe ta nufi gado Muhammadu ta ji alamar ya tashi yana ta tsiye-tsillen ƙafa yana wasa tare da surutu irin nasu na yara yana ganin ta kuwa ya wagale baki yana mata dariya yana sanye da bot top ɗinsa masu kyan gaske da ban sha'awa ƙaunar ɗan nata ji yana ƙara shiga zuciyarta dariya take mata yasa ta ji ƙaunar ɗanta har cikin zuciyarta tare da godewa Allah da ya azurta ta da kyakkyawan kuma lafiyayyen ɗan ɗan son kowa ta sa hannu ta ɗaga shi yaro ne da bai wuce wata shida ba ta rungume shi a jikinta ta ce ni dai na kasa tashin abbanka amma ni da kai za mu tashe shi tare nan da je ta ajiye shi a kanta nan da nan ya wangala baki har da tsalle saboda ya ga abokan wasa nan da nan ya hau su a kansa yana jansa tare da masa ransu na yara dolensa ya buɗe ido ya ce ta nan aka ka ta ɓullo ko ta haɗa ni da damba da kai to bari in miƙe mai nan ya tashi ya biye shi suna wasa yana cika lahi sama shi kuwa yana ta dariya ita ma dai tayi su sannan ta bar su ta nufi tolar don shirya masa bayan yayi wanka ta zo ta karɓi Muhammad ta kai shi gurin Baba Ali dattijo dattijuwa mai kula da shi in ba ta nan sai sannan ta dawo ta taimaka masa yayi wanka ya shirya kusan ko komai ita tayi masa hatta turare ita ta fesa masa ya gyara fuska da komai sannan ta kalle shi ce feshen mijina is hot ya dawo ta jikinsa yace a'a ta is tsaya fas ina son ki Bahijja na ina son ki sosai gaske musamman in kina sakata ni da ƴan jikina kamar ɗan bebi zan iya yin tiyala in yi allura in ba da magani in duba mara lafiya amma ba zan iya kula da kaina ba ko ɗaurawa kaina tawul ba zan iya ba balle shafa mai ko sai kaya ko siyan sutura nawa ban iya saboda bahijjana ta ɓata ni bana iya yin komai nawa Alhaji ya bar Allah ya bar ni da ke bahijjana Allah ya miki albarka Allah ya haɗa ni da ke har abada a gidan aljanna amin mai biya ta faɗa lokacin da take ta ƙoƙarin kwanciya a jikin idonta alamai ta ce wa zan saka ta in bata in ba mijina ba kai ne first baby na baby na na farko kafin muhammadu kai ne zuciyata kai ne rayuwata kai ne muhim mutumin da zan taɓa gajiya da masa hidima ba har iya ƙarshen rayuwata you are my welcome my husband duk wani abin da duniya bayan addini to kuwa ya biya bayan ka da Muhammad bani da kamar ku aure na da rayuwarsa gaba ɗaya na ɗauke shi ibada ne sai na yi dace da samun soyayya da kwanciyar hankali duk wani abun da mace za ta buƙata a rayuwa na gode sulhu Allah ya saka da gidan aljanna duk wani abun da nake ban yi rabin wanda ka yi min ba ya yi murmushi a lokaci guda na da kalle ki Muhammadu na kuma asibiti na yadda kike taimako na kika fahimci yadda kike yi sporting ina sai in ji tamkar Allah ya biya min dukkanin wani bukata ta na rayuwa sai dai fatan Allah haɗa ni da ke a gidan aljanna ina alfahari da ke fahijja ta yi murmushi nima ina alfahari da kai sulhu nan ta shi zuwa kamar kullum kamar yadda suka saba ta tabbatar ya ci ya ya shirya ya ci ya sha abin da ya kamata sannan ta raka shi har ƙofa ya fita wurin baƙinsa sun rabu cikin soyayya da ƙaunar juna kamar yadda suka saba Dr. Musuluhu ya ya samu baƙinsa a falon Alhaji Umar da sa Alhaji Tahir suka zo masa da maganar dini nan ya nemi ya ji me ke damunsa me yake faruwa da shi da kuma yana son ganin patient ɗin wanda ya tabbatar musu da shi in ya je kat ɗin irin wanda suke maganin matsalarsa ne to zasu su karɓe shi Alhaji Tahir ya masa bayanin komai sannan suka yi alƙawarin kawo masa patient ɗin washegari da wannan suka rabu akan zasu su haɗu washegari a cikin asibiti a cikin asibiti duk ta Muslihu da Dr. Bahijja sun yi auren tsawon shekara goma da suka wuce. Bahijja ta kasance marainiya wacce bata da kowa a duniya. duk Dr. Muslihu ya haɗu da Bahijja ne a gidan marayun da ke Kano. su mutanen Kano ne. Mahaifinsu na da arziki sai dai gwargwado. Kamar yadda ya tashi ya ga mahaifinsa cikin taimakon al'umma shi ya miƙe haka ya miƙe shi ma da yi. al'umma shi ya miƙe da haka ya dawo burin duk wani abin da zai ya samu lada yana zubar dukiyarsa sa wurin wato sadakatul jariya mahaifin Musuluhu ya rasu yana da aji farko na jami'a a lokacin da ya fara karatun likitancinsa mahaifinsa da sauran ƴan wanda suka tsaya masa har sai da ya ga ya gama karatunsa a lokacin da yake ajin karshe a Maiduguri lokacin Bahijja na da aji biyu wannan mahaifinsa ne da dama ya ɗauki nauyin karatunta karatunta sakandare tana ɗaya daga cikin marayun da yake tallafa lokacin da rasuwa ta koma ya ja baya komai ya shiga gado ba ta da halin shiga university sai dai Bahijja ba mace ce mai zama haka ba don haka ta dage da sana'a tun daga kan tin ɗinki da kuma yin ƙananan ayyukan da kasuwanci da samar wa ta hanyar shiga jami'a haɗuwa ta yi da Musilihu ya ci da tallafa mata ta fuskar karatu da kuma kuɗin lokaci lokaci sukan kuɗi da hannu wasu zaman dole Bahijja ke karɓar kuɗi daga hannun wasu. Suluhu ya jima da sanin Bahijja lokacin da suka kai ziyartar da mahaifinsa gidan marayu. Tun yana sakandare amma bai taɓa tunanin soyayya da ita ba balle aure sai da suka haɗu a jami'a. A nan halayenta da ɗabi'unta mai kyau ya ja hankalinsa. Mace ce mai kyan gaske amma ba ta taɓa nuna wani alfahari da shi ba balle jan kai. Asali ma ba ta taɓa ba wa wani muhimmanci ba. Sannan ra'ayinsa da tunaninsu ya zo ɗaya mace ce mai burin so ta ga ta taimaka wa al'umma ta bada gudunmawa ga sukan al'umma sam ba abin duniya ko duniya ba a gabanta mace ce mai zafin nema ba kuma zafin zuciya da kishin kanta na al'ummar ta ba ƙaramar abu ne ke iya rankwafa da ita ba bata da karaya ba ta da give up mace ce mai faɗuwa tana tashi da ƙarfinta hankalinta da tunaninta da ra'ayinsu ya zo ɗaya da musulo har suka fara soyayya soyayya ta so sosai nan suka shirya yadda za su yi aure su yi rayuwarsu tare da burinsu da emotion ɗinsu da yardar Allah lokacin da Mislohu ya je ‘yan uwansa da magana auren bahijja da furfur mahaifiyarsa ta ƙi amincewa hankalinsa ya tashi sosai yana son matuƙar son Bahijja haka nan bai son aurenta ba tare da amincewar mahaifiyarsa ba ita ma Bahijja ce masa ya yi ta lallashin mahaifiyarsa har ta amince. To dai haka dai lallashin ya dinga bin ta yana dinga bin kayan wanda nasa ya sa ta magana suka bi ta da lallashi har ta amince amma ba don tana so ba Mislohu dai da Bahijja suka yi aure. lokacin da ta gama karatun likita ta soma aikin Kano tare da mijinta a asibitin Aminu Kano Clinic Hospital daga bisani Dr. Musluhu ya samu fefa wajen ƙaro ilimi har ya samu lecturer na zama cikakken physicalization bayan ya dawo yana jima yana a da ke Kano daga bisani ya samu babban matsayi a physical clinic yayin da Bahijja ma ta bi sawunta suka zama provost ɗin abu guda bayan ta gama nata karatun ita ita ma ta same shi a Lagos inda suka haɗu suna aiki tare kowa na jin daɗin aikin ta zama da su saboda ƙwarewar su da kuma aikin su da Allah a hankali suka samu buɗe wasu sababbin ƴan zama suna taimakawa mutane musamman musamman matansu da kuma matan da yara saboda ganin yadda su ya cika al'ummar zamani yanzu mutum baya iya ɗaukar fejo wato damuwa ko ƙaddara sai su faɗa wani hali daban daga ƙarshe ya koma ga ɓata musu ƙwaƙwalwa wanda da yawon ƙunci ko jefa su wannan hali abu na farko da Bahijja ta lura shine da rashin addini a cikin al'amarin don haka ta bawa musuluhu shawarar da su haɗu da addini da magunguna na musulunci haka ya zama ƙa'ida duk wanda zai zo asibitin su to ya san suna aiki da addini ba za su hana wanda ba musulmi ba amma ya bi dokar su don haka suka dage suka cigaba da karɓan muta akan magungunan musulunci wanda yasa suka fita suka yo wani kwan na tsawon shekara biyu a Saudi Arabia akan magungunan musulunci da kuma cutar maganin sata musulunci bayan sun dawo ne suka tsaya babban fili a fes cikin garin Lagos suka sake faɗawa asibitin su tare da gina gidansu a haɗe cikin har da makaranta suka buɗe ciki na yara da manya inda aka marasa lafiya manya ko yara akan abinda ya taɓa musu ƙwaƙwalwa ko zuci sun ɗauki manyan malamai masu ilimi suna kula da wannan ɓangare kafin a kai ga fara fara na asibiti sai an yi wannan sannan a dinga haɗuwa a bibiyu da ikon Allah ana samun waraka to lokaci guda asibitin yayi suna alhaji Allah ya ɗaukaka su har ƙasan waje ana son da zaman asibiti haka manyan masu kuɗi sukan din musu gudunmawa daga kowane ɓangare na ƙasa musamman waɗanda suka kawo yaran su sukan samu waraka alhaji ya ɗauke su da su aikin saboda aikin da suka yi don don Allah ne Allah kuma kaɗai ya san iya yawan marayun da suke ɗan nauyin su Wahida tana samun ciki amma yana barewa sai dai bata ta taɓa damuwa ba daga ita har mijinta saboda sun san basu da matsala lokacin zaman cikin ne bai yi ba. Bahija bai da masu aikin su da sana'ar su bane bane kaɗai taimakon din ɗin ke ciki yana basu nutsuwa da farin ciki da kwanciyar hankali haƙiƙa ba abin abinda yafi taimakawa wanda suke buƙatar taimako farin ciki a lokacin da rai suke dafawa mai buƙatar suna tsintar kansu cikin tsananin farin ciki da nutsuwa Miss ya zama shine komai na Bahijja haka itama suka gina rayuwar su da duniyar su. kan yadda da kuma yarda tare da haƙuri da juna yafe laifin juna bahijja mace ce mai abar so ga kowa balle ga mijinta mace ce da tasan san haƙƙin mutum da basu su tare da tsananin kulawa nuna damuwa ga mijinta ta san yadda zata kula da kanta da kuma mijinta da wanda yake tare da ita ko yake ƙarƙashin don haka ma'aikata sukan matuƙar jin daɗi da aikinta komai komai ta san abin da ta iya mai da shi mai sauƙi mace ce mai son da kuma ƙoƙarin aikin gudunmawa ga al'umma duk lokacin da wata 'yar dama ko ƙanƙanta tana amfani da ita tana tura saƙo ga al'umma a fili kuma a ɓoye a zuci lokaci ta so tura saƙon da ba ta so a san ta ko san ita ce to takan yi amfani da sunan misba wato ta haɗa sunanta da namijin ta farkon sunansa da farkon sunanta shine kansu Dr. musulahu bai jima da gane wace ce Misbah ba saboda ba ta taɓa fasa masa fahimtar da shi ba to masu sauraro a nan zamu dakata sai a saurare mu ashe na gaba ina roƙon ku dai ku ci gaba da subscribing ɗin mu a Arewa Hausa 24 channel sai kun ji mu